yanzu haka wata sabuwa ce ta kunno inda wasu jigajigan siyasar jihar suka fara maida gwamnan jihar sanata binda umaru jibrila martani game da kalaman da yake cikin kwanakin na cewa bai da ubangida kuma wasu 'yan siyasar jihar da ke da zama a abuja ne ma ke neman hana ruwa gudu a ci gaban jihar da yake mai da martani ga kalaman gwamnan dan majalisar dattawa da ke wakiltar mazabar adama ta tsakiyar sinita abdulaziz mutalan yako ya ko shawarci gwamnan ne da ya fuskanci ayyukan da ke gabansa na aiwatar da manufofin jam'iyyar su ta apc maimakon mai da hankalin da yake wajen azazzalar shugabannin siyasar jihar batun da ya ce ma ba zai haifar da ɗa mai ido ba sinita abdulaziz yako ya ce a matsayinsu na waɗanda ma suka taimaka wajen kawo sabar gwamnati a jihar ba za su kyale gwamna bindo ya ke wuce makaɗi da rawa ba inda kuma ya bayyana cewa tsakanina da allah babban abin da yake gaban gwamna shine yana da aikin gwamna ya zo na fahimci 'yankinsa ya yi shi tsakaninsa da allah kada ya damu da 2019 wannan tana cikin kaddarori na ubangiji wanda zai ma bawan shi wanda ya ga dama a lokacin da ya ga dama idan nashi ne allah zai mayar masa idan na wani ne idan na kai kai mai tambaya ne zai baka da haka ni ba abu bane wanda ta dame ni duka alkawarin da muka yi ma jama'an mu ya yi iyakan ƙoƙarin shi ya cika fiye ma fiye da haka insha Allahu ya roƙi Allah Allah ya ba shi nasara ya kwantar da hankalinsa ya yi aikin da ke gabansa akwai abin da ake kira a turance shadow boxing gashin doya bayan sun je ka wannan shadow boxing na ni ba na ni ba gokin faɗansa ba ne aiki na fa ina da aiki ina da aiki kuma shi mana da aiki yana wanda suke zuwa rediyo su zage ne su kushe wannan duk zai kafin nan magana su wannan ba ba kuma ni ban da al'adar zagi ne Bindo ina masa roƙon Allah Allah ya sa gwamnatinsa ta yi albarka idan gwamnatinsa ta yi albarka talaka adama ya amfana ni kan burina ta cika kuma ina masa fatan alheri maganan da take gabansa kuma wannan magana ne ta gaibi idan dai za a yi tunawa a cikin kwanakin nan gwamnan na fama da martani ga masu kansa na cewa ya sauya ubangida a jihar inda sinita bindo jibrillan ke zargin wasu 'yan siyasar jihar da ke zama a abuja da cewa suke hana ruwa gudu a jihar laifi na guda biyu ne laifin abubuwan kuma guda uku laifi ɗaya an ce kuma muke yaki na biyu kamar yadda abraman ya ce awa ba da kuɗi to ko kana so ka ba da kuɗi ma aina kuɗi yake babu kuɗi sai ka ji ka zauna abuja ka ce sai kai maka kuɗi to ba zan kai ba ba su ne da zan kai kuɗi na mutanen adamawa da kuma mu yi wa mutanen adamawa aiki shi ne zai bibiyo larfi na uku sun ce don mai yana tare da turaki to don mai ba zan zama turaki ba shi ya taimake mu kuma ni ba na fara da kowa ba na fara da kowa ubana ne duk wanda zai fi ni adama ubana ne ba na fara da kowa ba na fara da kowa nyako ubana ne turaki ubana ne ga iyaye na original na ne kanan ban da da kuce ala jibi wallahi ban da shi so don haka mu mu yara ne ba hamsin rashin mutunci ba ba a koya mana ba su ala jibi ba su koya mana rashin mutunci ba mutunci suka koya mana to a daina hana da mu mun zo mu yi wa mutane aiki to ko mai talakawan jihar adamawan ke cewa ne game da wannan dambarwa to game da dambarwa ko rikicin siyasa da yake wannan ba zai haifar adamawa da da mai ido ba a bisa siyasan da ake a duk duniya siyasan ci gaba ba siyasan bangaranci ba mu a roƙonmu mu talakawa na jihar adama mu ba mu ji daɗi ba kuma ba mu welcoming wannan idea ba ya kamata su su haɗa kai in dai suna abu na don talakawa ne mu talakawa ba mu goyi ba kuma zan baya ba mu gaskiya faɗan nan da suke yi muna son su daina su zo su yi mana aiki aiki yanzu ko lokaci ne ma kawai ke iya tabbatar da yadda za ta kaya a wannan sato kasa kafin ibrahim abdulaziz sashin hausa na muryar amurka daga yola a najeriya